Shugaban muhammadu buhari na najeriya ya alkawari ma iyayen yan matan nan da aka sace na garin cibok cewa nan ba da juma'a ba gwamnati za ta yi kokarin ta na garin cewa ta sake kwamto musu ƴaƴan su shugaban ya yi wannan alkawari ne a fadar gwamnatin jihar borno wanda gwamnan jihar honorable kashi tim mai wakilta ya ce shugaba muhammadu buhari ne umurce shi don ya zo ya gara da iyayen matan da aka sace na garin cibok din ya kuma ba su haƙuri da kuma ya masu alkawarin cewa nan ba aljumma ba gwamnatin su za ta yi iya yadda za ta iya na ganin cewa ta sake kwato waɗannan ya'ya na garin cibok da kuma sake haɗa su da iyayen iyayensu shugaban ya dai bayyana iya ne da suka hada da mata da maza a fadar gwamnatin jihar Borno da ke garin Maiduguri wanda ke cewa da umarnin shugaban kasa President Muhammadu Buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa ranar alhamis da ta wuce ta cika kwana dari biyar tun da aka saci 'ya'yanmu dari biyu da goma sha tara ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan akan bakansa insha Allahu za kwato ƴaƴan nan a zo a sake ba iyaye 'ya'yansu kun yi hakuri amma in Allah ya yarda matsalar mu in Allah ya yarda ya zo kusan karshe ina so in sake jaddada muku gaisuwa daga wajen shugaban kasa na daya na biyu ya ce na ba ku hakuri abin da kuke ji haka shi ma shugaban kasa yake ji ba manta na 'ya'yanku ba kuma in Allah ya yarda an kusan samun su to koya waɗannan iyaye suka ci game da wannan alƙawari da gwamnatin ta yi masu sunana lawan zanna cibo kana ɗaya daga cikin iyayen yana ɗaya daga cikin iyaye wanda aka doka mana yan mata eh an nawa aka doka ya ta guda ɗaya ne yanzu ya shi gwamna ya zo ya kira ku kuma ya muku alƙawarin cewa daga bakin shugaban ƙasa cewa za a samu muku yayan ku idan Allah ya yarda ya kuke ji yau wannan ba karamin farin ciki muke ji game da wannan kalamin da muka samu daga wajen his excellency ba mu ba mu yi tsamani ba sauran iyayen da suke sauran iyayen mata wanda ba su samu zuwa ba za mu kai musu sako akan cewa gwamna ya yi mana alkawari insha Allah ya sako ne daga shugaban kasa janar mamu buhari ya yi alkawari ya ce ba zai jima ba za mu samu yan matan mu to ga mama na gaba kuma ko mama ya kuke ji game da wani alkawari to sai godiya muna fata kar ya zama alkawari kare kamar an fama ana ta zole mu Allah ya sa ya zama gaskiya ba da jima ba mu samu ƴaƴa mu to mama na fa mu magana mu ɗaya ne muna addu'a cewa alkawarin da yayi kar ya zama mana alkawari wanda eh, sabo ko eh, tsofaffin mutane suka yi ta yi mana ya zo ya zama karya amma in Allah ya sa ya zama gaskiya mun gode wasu iyayen ɗaliban nan da aka sace yan mata na garin Chibok kenan a ganawansu da gwamnan jihar Borno da wakilci shugaban kasar a fadar gwamnatin jihar game da wannan sabon alƙawari da gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta yi masu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya